الدولي رحمه الله تعالى لجديد كده وكل عليه أو موضوع الكلة أو هو الجديد البركة للصفحة وأنا مجلس إن البركة لما هو ما هو بشيء فعلا تنسية تكنسى تكنسى تابع التسهيل في علوم التنبيه كما لا يقول بزي الكلمي رحمه الله تعالى وأنك بدانا الروح في إلو التأثير الصبر يومنا الأول بشأن كان وتن شعبان شكر الدول إلى دليل إلى أربعين وقعين bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kan Madina wanda ya daidai da bakwai da wata biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida ta mai gadiya na karatu a cikin gudanar da ta ayar da muka kwana a kanta a karatu da ya gabata da ke aya ta arba'in da bakwai yau da izinin lahi da ala za ku dora da aya da ke da ita wato aya ta arba'in da takwas na darasi na ɗari da sittin da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 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك lalle Allah zai yi gafara an yi shirka da shi ko zai yi gafara da yin shirka da shi saboda an da abin da ta shige shi ana ta'auri da su da an yi shirka da shi bi ma'ana yin shirka da shi ba ya fi kuma yi wani zamu ta yi da kafa da haka liman ya sha wani so Allah ta nuna Allah zai gafara da shirka amma yana yin gafara da zulumin da yake kasa da to ko shi ɗan liman ya sha ga wanda ya so kenan ba lallai bane idan mutum ya isko Allah da zunubin da yake kasa da kanka Allah ya gafarta masa ba ne Allah ya alƙawari zai gafara ga wanda ya so to shi kuma wanda da farko harihin ayatu hiya al-hakima fi mas'alati al-wa'i wannan aya ita ce raba gardama ita ce da hakima ita ce raba gardama kamar mas'alatin wa'i wa'i shine gargadi ba ga ta duk wanda ya aikata kaza zai masa hukuma kaza to wanda take kira wa'id shi kuma wa'ad idan Allah ya ce zai sakamako mai kyau Allah zai yi sakamako ga wanda zuwa da Allah alladheena amanu minkum wa amilus salihati la yastakhifu annahum fil ardh kama takhlafa alladheena min qablihim kaga wannan an ce wa'ad ana nufin alƙawari da ni'ima da kyakkyawan sakamako shi ko wa'id gargadi ga hukuma da azawa inda wannan aya ita ce raba kaddama ga matsalar wa'i matsalar gargadi irin wannan sai inda Allah ce duk wanda ya aikata laifi kaza zai masa hukuma kaza akwai da yawa wannan hukuma tana da abuka bai wani lokaci wani lokaci kuma kowa a cikin mummunai Allah ce kar ku yi kaza ya yi wallazina amanu la ta'kulu riba azafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين قالوا ان ايه سنه daga cikin mace riba da sai ka wuri ba wani ba haka ne su su da to idan ne wannan laifi menene matsayinsa tun hukumar da Allah ya faɗa za ta tabbata a wani wurare kuma Allah ya ce hukuma za ta tabbata kan duk wanda ya aikata laifi kamar da yake cewa bala man ka sama sayyi'atu wa habat bihi khati'atuhu fa ka ashabun nar kun fiha khalidun kamar da yake da ya zo da yake da aikata zunubi kuma ne bana suka dangame shi suka yawaita waɗancan su ne ɗan wuta kuma su a cikin wutar madawwama ne. Duk da irin waɗannan ayoyi suna su wa'i za mu yi bayanin da tsarin kilo a hankali kuma bai ta abin da zai ce an fahimci me yake so ya ce yadda wa huwa yubayyinu lima ta'arada fiha min al-ayat kina ke bayyana abin da aka samu cin shi ne shine ta'arada abin da aka samu cin karo a cikin sa min al-ayat da daga ayoyi abin da aka samu cin karo shine wannan ayat ta wacce ta faɗo na abu ne ya saba abinda malamai suka tabbatar shi ne la ta'aru da babu cin karo a cikin alkur'ani saboda cin karo alama ce ta samun matsala za ka babu inda za a ce aya wanda ta ci karo da wannan sai dai zama na cikin fahimtar mutane kai kana iya fahimtar cewa aya za ta ci karo aya amma ba wai hakikalin ta'aru da wani to gida abin wani gidi nan ba yana nufin lima da fi hamil al-ayat ga abin da ayoyi suka ci karo hakika a'a da abin da kai kana iya fahimtar cin karo an gane ko ya sama da shigiri da ya kafanta game da irin wannan matsala sai masa suna dafu ihamil istirabi shi ma nazala lilmenene lilkula wani abu ma'ana dafu ihamil istirabi kauda zato da wahame cewa akwai ta'aru a cikin alkur'ani to duk ayar da suke nuna kamar akwai ta'aru ne malam sufiji zai kawo ayar kuma ya maka bayanin wannan tana magana akan kaza ne wannan tana magana akan kaza ne dan haka babu cin karan nan da kai kake zakan akwai to yi eh, malam sufiji ya yi bayani game da irin waɗannan abubuwa da yawa to shi ma malam sufiji nan akwai ayoyi wanda kai a bayyane kana iya ga kamar sun ci karo amma gurin bayani to wannan ayar ita ta warware matsala ta nuna lallai babu cin karo waccan tana magana kan gefe kaza wannan na magana kan gefe kaza kuma dama Allah ya ce afala ya tadabbaruna alquran walau kana bi yadi ghairin lahi da wajen su yi ikhtilafan da a ce da wurin wani Allah ne na samu sabani da yawa to nan, a tabbatar zamantowar alqurani da wurin Allah shine kun ga babu cin karo babu cin karo ayin alqurani za ka da lokacin da muka malaman tafsiri sun yi tasawuri ta dawo wannan shi suke kira ta ma'ana san ɗan sakki da eh, magana kai ka iya ɗauka da wacce ma'ana amma ba su ce ne ba suna nufin wai akwai cin karo da ke tsarin alkur'ani ba kamar yadda na bayanin ana iya nuna haka shi ta iya bayyana su lima ta'araba fiha min al-ayat sanin ba aro abinda aka iya da san ta'araba wani al-hujjatu li ahli sunnah wannan ayat ce hujja ga ahli sunnah wanda suka tsaya tsakaki tsakanin motar bilawa da jawa a gefe da kuma murji'awa a ɗaya gefe to ahli sunna sai suka tsaya tsakaki dama kuma abubuwa da dama za su ga ahalin sunna suna tsakaki game da matsalar sahabbai kaga sahabbai yan shi'a suna kushe su da ɓacin duk kuma yan nasi ba suna ɓacin duk wanda yake ahalin bai kaga da suna tsaya su ba su ɓacin sahabbai ba su ba su ɓacin ahalin bai haka nan wannan matsalar kuma a halin suna sun suka tsaya a tsaki za mu ji mazhabar kowace a su haka ne ko masu wal wani lil wani mutum wal ake wani. wani ita ke rufe baki kawarijawa da mu'tazilawa da awa. su kawarijawa da mu'tazilawa suna gefe guda murji'awa suna gefe guda ba za ne ta ga bayani أن مذهب أهل السنة أن العساة هم المسلمين في مشيئة الله مذهب أهل السنة شيء عساة جمع عاسي العاسي ne sako an gane ko asa ya fi ya yi sako ba ko asi to jam'in masu sako su ne usat to mazhabin ahlus sunna min masu mu'minai mu'mini ne a ya zama mai zaɓo cikin mu mumini mai tata kaga mai zaɓo cikin mu mumini mai shan giya kaga da waɗannan ayyuka ne na zaɓo cikin muminai yake to al-mu'mini wal usar annal usar da min al-mu'minina fi mashi'atillahi suna cikin mashi a Allah Kuma da Allah yake alaikun zalika liman ya sha ga nan aka ɗauko mashi'a to a idan mutum ya tafi amma duka wannan kamar da mana zai bayani idan mutum ya aikata saban sai tuba ba kafin ya mutu duk saban da mutum yake aikata ko da shirka ce in ya kuma kafin ya mutu shi ke na huta saboda Allah ya bula ibadin da zina tarbuwa na mutu ya ta kuma kuma rahmatullahi inna Allah da dhunuba jami'a kula ka dalle abin da mutum yake idan ya tuba Allah zai gafarta masa kaga an wuce da ba wani ake magana kana magana akan zunubin da mutum yake yi yake kai bai tuba ba har ya mutu a kan wannan zare an gane ko a tantance muhallin saɓanin ba a saɓani game da mutumin da ya aikata laifi a nan duniya mumini yana aikata laifi ko shan giya ko kai ko da shirka ne tun da ya tuba kafin ya mutu to duk malamai sun ittifaƙin wannan tubar ta warware wancan aiki da ya yi shi kenan kuma sai a fuskanci wannan ba za ka ce ko kafin ya mutu wancan aiki matsalar shi ne in ya mutu kafin ya mutu da kuma zai mutu yana aikata zalama kuma ya tuba ya isko Allah ta wannan zalaman bai tuba ba to wannan shi ne wurin da maganar nan take an gane ko shi sama ne cewa awa kawalani ka an mazhab ahli sunnati annal usata min al-mujtahidin fi mashi'atillah kuma cikin mujiyar Allah ne yake da bi da kuma cikin mujiyar Allah ga bayanan nan in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara in Allah ya koya musu azaba in ya koya za ka ne biyu sukan aikata zunubi iri guda Allah ya nufin ya kai wannan ya yi nufin kama wannan da azaba to amma duka fa Allah yana da bisa hikima akwai hikima a kona abu da Allah ya sani ta tare da wannan akwai kuma abin da ya sani ta tare da wannan haka Allah shi ke da masaniya ko shi ke da hikima ko shi ke Allah da inda suka dace da wannan shine mazhab ahli sunna wal jamaa wa hujjatu hadhihi al-aya hujjar ita ce wannan aya fa innaha nafsun li hadha al-ma'ana domin ta yi lafi akan wannan ma inna Allah la yadhkuru an yushraka Allah bai yi gafara da ayi da ayi shirka ne wa yadhkuru ma nuna zalika liman yana gafara da wanda yake kasa ga haka ga wanda ko da ayar karara take sannan kuma wannan iya gato ai ayar ba ta ce sai mutum ya mutu bai tuba ba an gane ko amma cikin ayar ta yi ta saboda Allah ya ce zai gafarta wanda ya shirka ka gaba ana nufin wanda ya tuba ba a wanda irin shirka da mutum yake yi tuba Allah ya karba a kun ga da daga cikin sabai na shirka suke suka tuba kuma Allah ya karbi tubar Allah ka nan a ce kun gaba ana nufin wanda ya tuba ba ana nufin wanda bai tuba ba saboda da wanda ya tuba ne da ana nufin wanda ya tuba to da kaga da Allah ba zai ki shirka ba domin ki shirka in dai ka tuba ko ita kake in ka tuba Allah ne a ce kun ga ana magana ne kan idan aka mutu ba tuba ba idan ce wa mazhabu eh, haka ne ko wa mazhabul mu'tazila a mazhabul qawarij a mazhabul qawarij wanda ya saba mazhabul ahli a wurin kawari yawa annal usata yu'azzabuna wa la budda cewa ba makawa duk wanda ya sabo sai ya dandana kudin saban in dai mutum ya kuma ba idan yana zane wani mai tuba to ba magana da cewa Allah ya gafarta masa a'a suka ce wannan ba wannan aya ba za su yi da ita wannan ba mutum yana musulmi ya yi tata kuma ya mutu bai kuma daga tata ba suka ce wannan shi kenan ya shiga azaba har abada da shi da kafarai waɗanda suka kare da Allah da manzansa azabar su guda wanda shi ne ra'ayin jawa. duk yau muna bar kawarin annar musati wa annabuna wala budda sawa'un kana suyuruhum za'ira, aw kabaira an zuluman su kanana ne ko manya ko ƙarya kai sama da magana ta ƙarya shi kenan in baka shigo ba sai shi kenan da kai da Abuja ya mutu ku guda haka za ku yi wannan shi ne kawai mun da kawari dawa kuma mutazilawa su ma sun karkata zuwa ga da hawarija amma ɗan bambancin su da hawarijawa kaɗan ne gashi yake wa mazabul mutazilati annahu yu'azzabuna alal kaba'iri wa la budda yake su ko maka waɗannan mutazilawa suka ce kaba'ira zuru liman yaman yanzu Mai irin su zura irin su kisan kai irin su tata su su su su da ba ba da wata makawa ba batun wani ba Allah ya yafe masa babu wannan batu sai ya ɗanɗana Allah kuma azabin da ya fita wannan shi ne tsawon da da kaga da su da kawai da jawa bambancin da kawai da mace mai aikata ta ga'ira kananan da bai tafiyar su ɗaya da aikata manyan zalimai ko ba tafiyar su ɗaya ba su kawai da suke tafiyar su guda su ba mutum zula sun ce a bambanci su wannan ba samun kawai da jawa da mutum zula gefe guda Wani ويرد على الطائفتين قوله yi ما دون ذلك ayar nan da Allah ya ce yakan yi gafara ga wanda zunubin da ke kasa da haka ko wanda zunubin ba shirka ba kasa ya fi كما قال صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق هذا ما هذا wani zunubi mai girma gaba ɗaya ita shi ne kai wa Allah tarayya an gane ko wannan shi ne zunubin da ya fi kowane zunubi girma za mu kenan kaga kowane zunubi ba shirka ba wanda yake da shirka kuma Allah ya ce wa yadda ma shirka ga da sai wannan na gaba wa mazhabul murji'a mazhabul murji'a su kuma annal usata kullahum yabihu sallahu cewa duk masu sako za a gafarta ba. kowa ba a azamtar da kowa in dai kai mumini ne to an gaba duk shekara da za ka yi da duk saban eh, da za ka yi in dai kana da imani to kai ka sha ba wata matsala kawai na lafiya lau wannan shi ne sau da mu kamar da kirista ke cewa lika da ka yarda da alƙiwa asiri shi a kuran to shi ke da duk da asar da kai ba ka da maza. to waɗannan su ma haka suke a kuran uh, wurin ka kuma wani a kiyasi da kamar suka buga kiyasi kaga ba a kiyasi bayan ga ayoyi ga hadisai ba wasu suka buga kiyasi suka ce bari mu tambaye ku idan mutum yana kalla, yana kyautata wa mutane yana azumi yana gaskiya bai san giya bai tace bai komai bai duk wata ta'ata baya kuma duk wata abu da Allah ya ce yana ibada yana yi amma matsalar ta guda ita ce bai imani da Allah da manzon sa ba kuma ke gaba sai wannan ibada ne yake haka ta ta shi a Ta wata da aikin da kake maka jina ta kan imani da Allah da manzon sa ba ka ga ta ba aikin manzon wa qadimna ila ma amilu min amalin da Allah ha ba manzon wannan mutabaqun alaihi wannan duk al'umma sun ittifaqi duk irin aikin da mutum zai in za ka fi kowa sallah ka fi kowa azumi ka fi kowa zakka da sadaka ka fi kowa sada zumunci ka fi kowa nisantar ka a sha kisan kai ta sha shan giya riba da sauransu duk ka fi kowa nisantar su amma matsalar ka guda ita ce baka imani da Allah da manzansa ba kaga duk waɗannan ayyuka sun bi sun tafi a banza wannan mutabakuna ne suka ce to idan kun yarda da wannan to sai a zo ta gefe idan har wancan saboda menene ayyukan nan ba su na masa ba aka zama saboda bai da imani suka ce to shi kuma wannan yana da imani ya kamata shi kuma duk aikin a shakar su cutar da shi tun da wata duk aikin alheri ba cutar da shi ba saboda ba mai imani to shi kuma da tun da akwai imani ya kamata duk wani aikin a shakar ya cutar da shi yi kiyasa da suka buga a gane ko shi ne la ya durru yana cewa la ya durru ma'al imani zambon kama la ya zurru ma'al kama la ya faɗu ma'al kufri ma'al kufri eh, amalu kamar yadda duk wani aiki na kwarai mai amfanarwa idan akwai kafirci to haka da duk wani mummunan aiki da ta'asa ba ta cutarwa idan akwai kafirci to wannan mummunan zama ce kuma zama ce da za ta halatta mutane duk wata ta'asa duk wani doka ta shari'a za a yi mata hawan kawara saboda zuciya ko abin da ake bukata gare ka kai imani ka imani duk wata shaitana da duk wani sabo ta maka aikata wannan shi ne musamman wanda kuma yadda yake da illa Ke ce mun sabon mun ji a ce annar rusata kullahu yughfaru lahum wala budda dole sai an gafarta musu wa annahu la yadurru dhanbun ma al-imani wata kana fa imani kake da ba wannan zalimi da zai baka tasiri zalimi lafiya lau kai ta zalimi wal iyadu billahi yace wa yaruddu alaihim qawluhu man yasha al gane shi kuma cewa da Allah ga wanda ya so a gaba kowa Allah ke gafarta ba wani zai yi zunubin ya yi zunubin kuma Allah ya dafa gafarta masa lokacin mana da ka gafarta ma wani in za Allah ta ne wanda yace fa innahu tafsisu bi ba'dil rusul shi da aya ta ke ban Allah bai ce dukkan masu sabo zai yi gafara yace ne mai sha a gaba da kansu ba وقد تأول في المترجمة الآية ala mazhabi kuma mutazila sai suka yi tawilin aya An daga mazhabi wa qalu suka ce sha'a huwa talib suka ce ai sha'a yana da wanda ya tuba yace eh, la khilafa annahu la yu'azzabu kuma da babu sabanin cewa duk wanda ya tuba Allah bai azabta da za ka mutu eh, za ka ce wa yanzu fi suna zane kan liman iya sha'o suna nufin liman yace wa halar ta'awilu ba'i zuwa ta'awilu ne ta zinawa abin yi tantarwa yana da rauni saboda mai annu ƙaunar wa inna da la yamna an yushraka bihi saboda faɗin Allah da yace Allah zai yin gafara ga duk wanda ya shirka da shi kun ga ana nufin wanda ana nufin wanda bai tuba ba domin duk shirka da kayan ka tuba ba Allah zai karba ai sahabbai mafi yawan su mun sun shirka kuma suka tuba kuma Allah ya karba a ce kun tubar da Allah ya ce bai karba daga mushriki yana nufin mushrikin da ya mutu akan shirka ba yana nufin duk wanda ya shirka ba domin wanda yawa sabai sun yi shirka kuma sun yi musulunta kuma Allah ya karɓi tubar wasu kuma sun zama to gaba gaba wurin ɗaukaka da matsayin cikin al'umma to ka nake nan a cewa ana nufin shirka da ana nufin eh, wancan aya Allah ya ce wai kuma ruwa zalika kuma ana nufin wai wanda ya tuba ba duk wanda ya tuba ko da shirka ne Allah gaba amma Allah ya ce sai kasa da shirka ne zai gafarta mu wanda su kun ga na magana mun suna da gaske ne da sai zama da cewa to a nan duniya duk wanda ya shirka ko ya tuba Allah ba zai karba ba Allah ya ce wani ba zuwa da zai zuwa ya sha yana gafarta zunubi kasa da shirka da wanda ya zo ana nufin wanda ya tuba daga kasa da shirka a nake nan sun samu matsala ga waccan matsala shi yasa sa ya ce wa ta abu nan ba لأن إنما الله لأن قوله إنما لا يغفر أن يشرك به في غير الله من الشرك كذلك قوله ويغفر ما دون ذلك من يشاء في غير كاتب من كل من كان لهم ما تولى مسلوب ولا شركا هكذا إذا ما ولى فمن كان مسلوب ولا شرك البيت سورة نبينا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يكون أول الآية وآخرها ala nafsin wahid sai farkon aya da kasar ta ba a san sabo guda annan da rasu da nan sai ka bi wa ya furu ma duna neman ya yasha yana da wani idan an mutu wanda ya mutu kan zunubi bai tuba ba idan zunubin masa shirka ne to Allah zai gafarta ba idan zunubin masa kadar shirka ne to Allah ya kan gafara ga zuwa ga haka da wanda amma idan mutum ya tuba ba shi nan duk waɗannan zai shiga cikin gafara Allah ba su ake nufi a dabba yadda Eh, haka ne ko ma'ana ku ji wanda sha'a ji wanda sha'a an yi uyi da ko eh, idan ake fi gaibe ta yi min al-wasiya ne kun awwalul ayati wa akhiruha ala an nastaqil wali wa ta'awwalat hal murji'atu ala madhhabi kuma murji'a sai suka karkatar da fassara ayar bisa ga mazhab wannan zai nuna mana muhimmin abu cewa duk wani dan bid'a da duk wani mai san yake da wata manufa wacce ba daidai take addini ba zai yi kokari ya dogara ga aya sai ya karkata ma'anarta kika ta ina hujja sai ce maka aya shi ma ta dan bida ina hujja sa aya suka duba ga kalon mutazila da na murja, sun ci karo da da juna amma kowannen sai yana da awar wai alqur'ani ne ya tabbatar da aqida haka da duk wani mai mutazila aqida dan alaka ta ne ya ce maka qur'ani ne ya tabbatar da aqida dan shi a zai iya ce maka akwai aqida sa qur'ani dan kawari da kashe mutane da ke akwai aqidar sa qur'ani to za ka ga irin waɗannan ba wai kawai kawo qur'ani ba a'a ina fassara ta take kuma wani fasara ya zama da mun ke karfafa cewa mu dogara ga fasara magabata ita ce da tafiyar fasara kuma ita ce da bagardama da kamin wanda suke da yan bid'a da wanda ba yan bid'a wanda suke mabiya addini ingantaccen ku za su ga kawalin magabata sabai da jami'ai da wanda suke wata ra'ayi amma masu ra'ayin da sun mutum nuna da kamar ina kowa na iya yi domin san ra'ayi ne kai ne kawai za zauna ka yi wa kanka ƙagen ma'ana ka samu aya ka lankwasa da ka ce wai haka take ne to ka gwada abin yi kowa ya ke yin jimira ba amma ne su ga na masara ita ce wacce ta samu da wani ba ta ta zai da shafi ai yadda yawa hamana ba a ina yake وتأولها وتأولتها المرجئة على مذهبهم قالوا لمن يشاء فكتب الله يتي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء yakan gafara da yakan gafara zunubin da ke kasar da shirka ga wani ya zo da ke liman ma'ana ko liman ya sha ko an yi tsune cewa yana yin gafara ga wanda Allah ya so ya yi imani. Kalu ba da ta gargaɗi. wana wanda Allah ya so ya yi imani to shi ne zai imani sai Allah ya gafarta masa kan wannan karkatar da kaya ne daga ma'anarta wanda yake shi ne sai wata ne wani ya sha'u an yi umina wa hada aidan ba'idu la yastabihi lahu yace wannan nafasi da ya dauka a wani wani da fil qur'ani ayatun kabiratun fil wa'idi wannan wani ba bangare kuma bayan ya gama wannan bayanin aya ne kuma ya mu sani wata ayoyi da yawa sun zo cikin gargaɗi wanda ke nuna wanda ya aikata aiki ko da mumini ne wanda ya wuta ko ma zai da goma waɗannan su ne abin da mutazulawa da kawa da dawa suka rike wannan da ke cewa balamun kasa ba yi sayyi'atan wa hafaz bihi qadi'atuhu ulaika ashabun nar hum fiha shi, Allah ya hum fiha khalidun wanda zai aikata zalimi uku ya zama na da rabin ya dan kare shi to dan wuta da kuma da wani haka nan inda Allah yake cewa man yakfuru min al-muta'ammimin fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiya Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima an gani Allah yake duk wanda ya kashe mun ne da gangan ko kuma sai ta ce wuta jahannam khalidan fiha yana mana wani a cikin zai shigo na uku wa ka zima Allah ba ne kuma Allah ya fi na hudu wala ana mu Allah ya tsine masa na biyar wa adda lahu azaba azima yana da wahala a samu wani laifi da Allah ya tara wa hukuma mai yawa kamar hukumar cikin rai da gangan sallallahu na wa sallam shi yasa wani malamin ke so bai da bai da ma duba in zai kisan kai ya yi to kawai in ba ka tuno ka mutu ka isko Allah da jini na zubar da jini bisa ganganci to wannan kuma da ke ce bai da yafiya wannan bai shiga cikin waɗanda ake cewa waye mutu ko ba su da zalimi ne kana da wasu wannan daga Abdullahi bin Abbas kiti aya ce karara Allah ya faɗi da gata to da ka Allah shayi ire-iren waɗannan su ne wanda da suka yi rubo da yadda eh, a hamalar halittar tattalinsu halar ustashi wa hamalar halittar tattalinsu murji a tufo halar tsari domin sai murjiya su kafin aika fara yake ne wa hamalar halittar sunnafi halar tsari halin sunan da kada ke da kafirai kamar ba zaman ka zau iya ta mahazar biyu a tsaye a tuhu shirya ana da kafirai shi ko da a hannun bihi wasi'atuhu to al'amarin sai yana wurin Allah inda akwai imani tare da shi wa alamar la ya fitar Allah lahu min al-rusal hannun suna suka ce ana nufin kafirai da kuma wanda Allah bai yi nufin ya gafarta masa ba da wasu masu tabu kaga da wanda Allah ya nufin ya masa hukuma a kan azamarsa a kan laifinsa to a kai wani shi ne wanda Allah zai kama da zalbarsa. Ita ce wa hamalar samuwar da aka على الكفار هكذا وعملها على الذي على الكفار وعلى من لا يكفر الله له من المساجد كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين وعلى من يغفر الله له من المساجد والتائبين يجي هكذا أهل السنة فلو آية وعد إذا الله يجزيه آية الأول الجنة فهو في حيث آية عيني إلي فبعد an gane da kuka ce ku irin wannan ne kuka dauke da alal mu'minin da mu'minai allazina lam yuzlimu umman da basu ba su da mu'minin wa alal mu'minina ta'ibina da kuma mu'minai wanda suka yi zalimi suka tuba kaga wanda ya yi zalimi ya tuba kamar la zamba lahu kaga ya yi zalimi kuma ya tuba an mutu na ukkar wa alaman laye wa alaman yabdiru za ku zama mutum da sosai ne da ta'ibina duk wanda Allah ya dafa ya gafarta masa a cikin masu zunubi wanda kuma ba ya ga hannun ne wanda yake bai yi zunubi ba yana shiga cikin alƙawarin da Allah ya shiga mai shi a aljanna na biyu mumini wanda yake ya yi zunubin amma kuma ya tuba ya sha giya ya tuba ya yi wuna ya tuba ya yi kisan kai ya tuba ya yi kaza ya tuba kafin ya koma ga Allah kaga wannan shi ma an riga mu da tunda ya tuba Allah ya tuba da ya na ukun shi ne wanda ya yi imani ya yi zunubi ya mutu bai kuma ba to idan ya zama cikin waɗanda Allah ya ce wa yanzu da maduna da ya liman ya sha da wannan Allah ya zama mu sha'awa shi ke nuna tare da waɗanda nau'i ko wanda Allah ke azantarwa na ɗaya kafirai wanda da imani da Allah da manzansa ba da ranar lahira na biyu wanda yake ya yi imani kuma ya aikata zunubi kuma bai tuba ba har ya mutu sannan kuma iko Allah Allah yi nufin yi masa azaba kan zalunci wannan shi ke zama hukuma da cikin mu'mini to shi ma da tantance mana wannan ne qauli wa alaman man yaghfiru Allahu lahu min al-zati ghayr at-ta'ibin wannan ke da wa وعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد. أنا سميتك مذهب أهل السنة عند cin السنة wannan tana bayani kaza wannan tana bayani kaza shine amma an ba sani ba sai a dauka cin karo wanda yake to gashi nan Allah yake wa yafiru ma duna zalika liman yasha can kuma Allah ya ce wala man kasabat wala man kasabat sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalid kaga wurin sa akwai cin karo amma ga ahli sunna ba mu cikin karo yake wannan aya wa yafiru ma duna zalika liman yasha ana nufin wanda ke da imani yayin da yawan da tuwa to shi ne in Allah ya so zai gafarta masa can ko da Allah ya ce wanda ya aikata zunubi wanda zaman ne ya gangame shi waɗannan su ne yan wuta kun fi ha kuma suna mana goma a cikin ta waɗannan ana nufin kafarai wanda suka musu shi da ci kaga babu sai kafirai amma da mutu kula da suka tsaya duka mummune ake nufi to kaga game su suke da da'aru a tasa fahimta yake wata taqlidul mazhab haka ne ko yau ina yake bal yujma'u ma'anai ha. an gani ba da manhaji ahlus sunnati na yabqa تعارض wa آية الوعد وآية yuzu بل bai بين معانيها za a tara ma'anonin wannan tana bayani akan gefe kaza wannan akan gefe kaza kaga babu cin karo bilafi qawli ghairihim sabanin qawlin wasu mutazilawa fa innal ayati fihi tata'arad amma mutazilawa ayatu karo da suna kenan فكلين ثم ذلك أن الكافر إذا تاب تلقيق يقول لك تسامى نقول تقليد ليه تقول تلقيق تلقيق إذا كنت تاوى تقليد تلقيق ليه كمان سمعي سمع يا كافر كمان تلقيق تلقيق لام من قبل الخاء تلقيق المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره سوى كافري هو كافر اللي duk irin shirkar da yake da duk irin kafircin da yake idan ya tuba gobe wa lahu bi ijma'in Allah ne zai gafarta ma shi daga ijma'i duk ba da muke ijma'i kuma da yawa daga cikin sahabbai da kafirai da musulmai wasu sun ma yaƙi da musulmai wasu yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sun musulmai da suka tuba kuma da kafirai ba za ka wannan da ijma'i ko in ma ta ana kufirki idan kafiri ya mutu da kafiri kaga misalin kafiri da ya kafiri ya kuma tsaya ba har ma yi fito na fito da misalin sanar da kafin abu da ya ce har ne kamar kalin gini wale kamar waɗanda da ya kafiri sun yi shirka kuma sun yi fito na fito da manzan Allah sallallahu amma kuma daga baya sun kuma sun musulunta kuma Allah ya karɓi tuba sun mutu suna musulmai to kaga waɗannan yiwu kan wani wa in mata ala kufrihi idan kuwa yana sabon su na mutu da kafar jirsa to zai zo fara na ko wannan ba a rafata kamar yau za ku ja ke wasu wasu bin rabi ke wasu manyan da kala a wadannan sai ya kafar ki har ma sun yi fito na fito da wasu sallar kuma suka da kafar Wannan ba a gafarta musu shi ma bi ijma wata zina bin nari ne ijma irin za su wuta da ijma wannan zai ce sai ce wa annal asimi da mu'mini shi ko da zai shi ne asimi da cikin ba in taba na halau in ya tuba za a ta masa kamar yadda mai shirka ma in ya tuba za a ta masa haka nan mai zunubi ta ta mai shan giya biyu na in ya tuba wuce halau za a gafarta wa in ma ta nuna taubatin idan koyo mutu ba tare da tuba idan aikin kan yana tsara cewa mutuwa ta yi mutu ka yi abu gaba ne shi ne ku irin wannan ba kowanne ne talafan nasu fi shi ne wanda mutane suka yi kubani a wurin ahalin sunnati wal jama'a huwa fi mashi'atin lahi sha sha'a gamara lahu wa in sha a zabu a wurin mutajilawa da kawarijawa in dai zulubin babba ne ka ka ba irin ne daga cikin manyan bai? zulubai dole sai an masa azaba ba magana na gaba idan ko kananan zunubai ne to a gurin kawarin jawa sai an masa azaba da babban zunubi da karami da gurin kawarin jawa ne ko da za su kace an dai karamin zunubi ne to wannan ana yi gaba ko kuma wani ya suka ce ai da ba masa da bai ba su da matsala ai matsala shi ne imani da kai imani a wuta da ai ta asar da za ka yi labar a shi yasa ce wa in mata ala nuna tawbatin wa huwa zalika da mafi inna fi za mu wanda ya fayyace mana masaman nan dalla dalla kuma yi da bayani dai yi na wani wannan matsala sai aya ta gaba na ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يرضون فتيلا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله يتي ألم إلى الذين يقولون أنفسهم ثم كذا ما تركت كاونا سبا وما تسلم كرم الزكاة يزكي farfakewa kuma tana zuwa da ma'anar haɓaka to haka daga nan aka ɗauki kalmar da aka samu zakka ta sadaka da ake bayarwa aka mata suna da zakka saboda tana ba da waɗannan ma'anoni biyu ita zakka tsarki ne tana tsarkake dukiyarka daga wasu abubuwa da kai ba daidai ba haka nan zakka tana haɓaka maka dukiya to nan Allah ya amfani da ita asalin ma'ana alam tara idan da rina yi zaku na amurkan in ba ka ga waɗanda ke tsarkake kawunan su ba da ce ai mu lafiya lau muke ai mu ba mu da zunubai shi ne tsarkakewa ka tsarkake kanka daga zunubi ka tsarkake kanka daga abin da ba daidai ba kai da kanka ka tsarkake kanka Allah ya tafi sun masu gama su tsarkake kawunan su ba su wa ake nufi da wannan ma da yake kuma ya kuma ana kuma la'ana kuma yahudawa la'anar Allah ta tabbata a kansu wa tazkiyatuhum kuma tsarkake wanda suka wa kansu shine qawlu wadansu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu inda ai mu iyan Allah ne kuma mu ne masoyan Allah Da kaga ai mutum bai azabtar da diyansa mutum bai azabtar da ya masoyan shi Allah ne mu da ran da yake kun sai mai da mu'azzibukum kada Allah ke azabtar da ku da dabba bal antum basharun kuma ɗan adam ne da cikin abin da Allah ya adadi za ka wannan shi ne zirgin ya ce wa ƙila wasu wasu ba ce masu da an kusa ya da suke wa kansu sun ga yaban kansu a sunan jikokin annabi isaka eh, jikokin annabi ya ko ɗan annabi isaka ɗan annabi ibrahim su da kaza su da kaza an saukan masu da taura an yi waye an yi waye Allah ya ce an fada da biyu da kuna kusan bane da ku zai ki mun da sha sai da wannan gaban Allah bai kamar fasara da masa da ne ke a bayyana kai Allah ya ke ya yabo da tsakake wanda ya so da ce wannan bawa ne na kaza wani ba ah, a a yabo Allah haka nan Allah ya ce wa la'ika ladina an amalla wa alaihim min al-mu'minin min dhurriyyati adam wa mimman amalla a nuhin wa mimman qala wa mimman hadaina wata tabaina abu ne wurin Allah ya wadannan annabawa cewa Allah ya shiryar da su Allah ya zaɓe su kuma Allah ya ɗaukake su ko irin wannan yabo yana zuwa ne daga Allah fa lillahi zaki man yasha wala da nafsan Allah ya kuma ba a zalunta su koman kankanta abu ko da fatilan ita fatilan alƙai huwa alƙai tsullami bi shakki da wata shamma shi ne wani ɗan gari wanda yake ga kamun ƙwallon da zai kamun ganin ƙwallon da zai na kowa da eh, yana fara-fara haka mara ƙarfi gare da akwai ɗan gare siriri har wannan bai da girma kai da wata kima domin ka tafi kana sai da shi ba mai saye Allah ya ce ko da aiki ne kwatankwacin wannan Allah bai zaɓe su ballan da na aikin su na masu girma za ka Allah ta'ala bai zaɓe su kowa komai ko da yahudawa ne Allah bai zaɓe su komai shi ya saka musu sai da abin da suka aikata wakila wasu wasu ga ce alfasilu ma ya kuma bayyana kisba ayyuka wa kafaita khilafatan tahuma abin da ke fita tsakanin yatsun ka sun da ba ai kaga usbu usbu in ka gama sun zama usbu ai kaga wasu idan ka murza ka murza za ga wani dan da tana fita wani baki bakin abu Ko wannan wasu ka ce shi ne fatila ko da wannan ne ba a zalunta ballantana wannan da bai da wata kima to ko da kwatan wannan dan da ke fita an kamar da yatsun ta biyu ne ma ya kuru da bayan ka. wa kafaika haka nan tafin hannayenka in ka haɗa ta ka kamurza kamurza da dole da ya fito to dan wannan da tin Allah ya ce ko da shi Allah bai zalunta la yuzlamuna fakila sai ce unzur huwa al-khayr haka ne ko fakila wa huwa huwa tamthil wannan mutuntawa ne wa ibaratun an aqallil ashiya'i ana kawo maka bayani ga abin da yake masa mafi kankanta cikin abubuwa fa ya zuru alal aksari da tariqin awla sai yi da wanda ya fi shi ya fi cancanta da rashin samun haka idan har ko da wannan ba za a zalunce su ba to kaga ya kake zaton kuma ka ce Allah zai zalunce su wani babban aiki wanda shi ne tafsirin kala wa ibaratun an aqallil ashiya'i fa ya zuru alal aksari da tariqin awla na. na'am kun yi kan sauƙaru na alallahi da kare allah ba min da ke ƙagar ƙarya ga allah shi ne ya fitaruna ya fitaruna fiye da ne na jama'a ya fitari shi ne mutum na mutum guda ya fitaruna na da yawa shi kuma guda ne na shi ne ƙarya idan ka ƙarya ta iftare ta gane ko fara Allah ya yi wa Allah ƙage ya ce to dalilun ala anna tasiyatahum bi anfusihim bil batil cewa da Allah ya yi ba ka ga yadda suke ga Allah ya ce wannan faɗin haka da Allah ya yi dalilin da cewa karka ci kansu da suke yi ba duka gaskiya suke suna yi kawai daga ga karya ya sa Allah ya ba da suke ƙagen ga Allah. Haka fara yi kisman gobe. to shi wannan hakan ya ci zalimi bayyanan ne an gane shi ne tafarihi hikman mubina ma'ana shi abin kafa huwa hikman mubina ya cika shi ya kai ya kai matsayin ya zama babban zalimi an gane shi wannan ba mutum da kiran su ba za'ida tasbirin sa kafa huwa hikman mubina za ka ba mutum za'ida na ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا أولئك, أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله تعالى ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت شبه ba أن أكبر من aka bai wa suna imani da aljibit shi ne ababen kazanta gumaka da sauransu watsa hutu da kuma ɗawutu ɗawutu daga ɗoriya ta gawa wuce iyaka to duk abin da aka wuce shi daga iyakarsa ya ke kira ɗawutu abin da ke matsayinsa ɗan adam ya ba shi matsayi na Allah kaga an ɗaukaka shi daga matsayinsa to daga na ka samu da ka kuma cewa da wuce duk wani abu da aka wuce shi da iyakarsa wurin bauta a wurin da'a to ya zama dawo an gane wani yana zama zuwa dawo ne idan shi kan kira da jan wannan abin da ake yi ko kuwa zama dawo ta gefen su waɗanda suka bauta ba. amma shi ta zama sama dawo ne ba da mai isa ba za mu yi zama bauta ba ba za mu yi sama dawo ne saboda shi ne shi a bauta ba gudun san ana bauta masa ya shiru ba kuma bai jin ce bai jin cewa shi ya tantanta abota ba a ga shi ba da abota ba ba ita ce abota mata da ka sanar da mata abota sai ta gefa su wanda suka bauta mata to wannan shi ne ya ce tsara tsara muna abbas ibn abbas ya faɗi mai ake nufi da aljin da dawo قال هو هيي بن الأخطب فسكت شيء هيي بن الأخطب حين يبقى مثلا يقول خيبر حين يقوم بابا أم المؤمنين سفية بنت هيي بن الأخطب Wani aka samu da cikin gani ko wani aka samu a haiba wannan ya yi min lokacin da aka wata take su ya tashi daga nan ya garba ya tafi garin makka ya tafi ya je nuna masa ai tana iya yin gangami lokacin ya ki wanda ana tsala a garin madina kuma ya masa alƙawura da ya dama kuma suka ɗauki nauyin yakin da za a zo a yanki wanda ana tsala wanda shi ne yakin a haza shi ne suka yi gangamin da wasu ɗaukar wanda ana na kana kuma Allah da Allah ya bashi nasara Allah ya fitar ta shi wannan shi ne wuyan yin akhbar wa tawutu ta min al-ashraf shi kuma ta min al-ashraf shi ne tawut shi kuma da Allah ke kusa da wasu salata a Madina wanda take yaki kan kar abu masu manzo da a Madina Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ba ke iya kashe masa ta min al-ashraf aka samu wanda suka yi wannan baya kuma suka tafi suka kaso ta abu da kiramin ashar to suka ce waɗannan su ne da biyu ɗayan su jin su shi na kula ɗayan kuma ta uku wa qala ibn wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ce al-jibtu as-sihru wa tawun shaytan ce jin shi ne sihiri tawun kuma shi ne shaytan wa qila al-jibtu al-kahin والطاغوت الثاني يقول لك الجن شيء كاي شيء da ke فتن abin da zai auku nan gaba shi ne kira kai da zai ce ai za a yi kaza maka kaza, ko za ka yi kaza ko kaza zai same ka ko an yi maka kaza ko ya gano kin da kazan ka yake to wannan shi ne kai al-dawutu as-sahib kuma dawutu shi ne as-sahib shi ne mai sihiri ko mai sihiri wanda zai kokulla abubuwa ya cutar da mutum to wannan shi ne asahi shi ne to shi ne jin asahi shi ne eh, damun shi ne sahi da jumla malin ta kai a takaice kuma kullu ma ubida wa udi'a min dunillahi ko wani abin da aka bauta mu ko aka yi masa biyayya kuma bayan Allah to ya zama dahu idan ya san da bautar kuma yana ganin ya cancanta to ya zama dahu shi ne dahu amma idan bai san da ita zama kuma bai yadda da ita ba zai zama towa a dawo da kamar irin zanen da isa kaga ba a cewa da su dawo an bauta ma mai isa an bauta ma yi amma kaga ba a cewa da su wani dawo wa yaquluna lil ladina kafaru kuma su waɗannan eh, jibitu wa yu'minuna da jibitu wa taqulu suna faɗi ga waɗannan suka kafarta cewa ha'ula'i na min alladhina da sabila suna cewa ku kuka fi mummunai ta barki mai kyau ga sama mun saukar aya me yasa su yahudawa suka ce wa mushrikai ai tafarkin ku na shirkar nan da kuke yi kuke hada Allah da bautar gumaka kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam zaman towa bisa ga tafarki ba dai alhalin da su ce musu ai ku shirka kuke ku addinin ku na kaje ne itatuwa kuke bautawa mu ko Allah muke bautawa amma yanzu kuma sai suka zo suke ce musu ai duk da shirkan nan da kuke yi to addinin ku ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman shi to addini shi ne ya sabar annabi ya yi nan aqab wa ka'aba min al-ashr wa ghayra ghayra ma min al-yahud qalu kufar quraish suka ce kufar kafaran quraishawa antum ahda sabila li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabihi suka ce ai zaman to wa daga bade da shi yi da muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin wata ruwaya lokacin da suka je neman su ba su haɗin kai a to a yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam gami ba lokacin da suka tambaye su da allah mu tambaye ku wai tsakaninku da allah da mu tun da ku kuna da littafi tsakaninku da allah da mu da muke kan wannan su da muke kan wancan addini da shirka da nan muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da sabon addini kuma so suna da masaniya ga addinai da littafi wani addini ne ya fi zaman zuwa daidai suka ce ai naku da shirka da komai ya fi na muhammadu zaman zuwa daidai shi Allah ya ce na ladina la'anahumullah waɗanda sauki waɗanda Allah ya tsine sun san gaskiya da takara sun su da kansu ke cewa waɗannan mushrikai ne bautar guma kuma sun san babu abin da ya fi illa a gurin Allah kamar bautar wani ba Allah kuma suna da labarin irin kutar da Allah ya ɗanɗana ma kakanninsu da can da suka bauta ma rage waraki kakannin suka bauta yana nan an rubuta a littafin sun bauta maraki Allah ya musu hukuma mai tsanani amma kuma duk da haka zuwa samu waɗanda suke bauta da suke shirka irin yadda kakannin su can suka bauta maraki Allah ya musu hukuma zuwa suke kuma wai sun fi addinin da Allah ya saukar daga sama ga nan Muhammad sannan sun san annabi sun san sun kofin sa a taura sun san bayanin da taura sai suna da masaniya ga zuwan amma kuma duk da haka kuma sun san abin da ya zo da shi da abin da a taura sun zo da shi abu guda annabi ya ce abota Allah ce kadai haka yake hakikan ya cikin al-taura annabi ya ce annabawa sa annabi Ibrahim da annabi Isma'il annabawa ne haka ne yake cikin al-taura annabi ya ce ai sallah ai zakka a cikin al akwai sallah akwai zakka to dan mu za zo kuma su ce wai addinin waɗannan mushrikai wai ya fana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba Allah ce ulai da zarina da ana kullu abun yana ne da hawo fara sai da rabu da tsira duk wanda Allah ya tsine mu zuwa ga samunsa da wani mataimaki babu mai taimakon sa dama Allah ne mai taimakon to ne ne wani bai taimakon sa in bai taimakon ya taimakon ya ma inda bai samu Allah ne wani aya da aya da ke gaba suna da alaƙa kama ne wata shi an sarfe mu kana yin tashi daga kan wannan da muke sai ku dora da waɗanda ke tafiya insha Allah kuma da tasiri nan za mu ga aya sai bayan Ramadan game da tasiri amma wani Qur'ani insha Allah za ta sai Allah sai mu gobe sai ulumul Qur'an sai mu rufe shi sai mu rufe sauran karatu da gaba da ku ce ba Allah Allah ya nuna alhamdulillah rabbil alamin kana kallahu alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Ita na ɗan yi canjin mota sai a duba sa mata albarka.